daidai lokacin da hukumar zaben Najeriya INEC ta fito da jadawalin fara kamfen da zaben 2019 mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya Ibrahim Magu ya yi taro da kungiyoyin fararen hula waɗanda suka ba hukumar shawarar ta karkarewa ga kamfen ɗin hana waɗanda ake caji da laifin cin hanci tsayawa takara. Magu a taron wanda kazalika ya samu halartar lauyoyi, 'yan jarida da mai Obi Ezekusile BBOG da Dan Inwan Yawo ya ce barazana ga rayuwarsa ba za ta hana shi dirar miki akan barayin biro ba. Gaskiya ka sa gaba ba munafurci ba zalunci aikin ne ne in baka tsaya yanzu kai aikin da kai wato ai kai misi ne to wallahi baya baya abin nan ba because Allah ne ke karban ran mutum Allah ke bayarwa don haka bai dame ni ba kuma wallahi each time wannan abun ya taso sai in ji kaman ka sa min allura ne karfin na aiki ibrahim agwa akwai shawarin da wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron nan suka bayar cewa a sanya ido a hana duk waɗansu masu cin hanci da rashawa ma shiga cikin harkokin siyasa musamman ma ga lokacin zaɓe ya cin karo ya ka ɗauki wannan kira yana da kyau kwarai ya za a zaɓi barayi ba zai yi ba ai mutum kasan barawo ne ya ɗauki kuɗin jama'a kuma ya zo ya biya kuɗi abin nan shiga duk wanda za su koma ya zamanto cewa mutanen kirki ne ba barayi ba. Da yake magana a taron lauya mai zaman kansa Dr. Aminu Gamawa ya nuna damuwa ga yadda gwamnatin APC ba ta dage wajen tabbatar wa magu cikakken shugabancin hukumar ba. Kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abin kafar angulu in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC suna so a ɗauke su da mahimmanci to wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi to dole a yi shi ba sani ba sabo babu ɗan gida babu baƙo, duk wanda aka tabbatar da cewa ya yi laifi a hukunta shi amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su wasu kuma za a ce za a musu hukunci to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki fatar mu shine shugaban kasa Allah ya bashi damar aiwatar da alkawari da ya dauka na cewa za a yaki cin hanci da rashawa haka nan shi ma shugaban kungiyar kwadugon Najeriya NLC Comrade Ayuba Wabba ya danganta rashin walwalar ma'aikatar gwamnati da illar cin hanci da rashawa dole ne a ba hukumar EFCC goyon baya 100 bisa 100 matsalar da Najeriya take ciki yau ba wai dan ba mu da tattalin arziki bane ko biyan ma'aikata da pension da kaga ba a yi a wayan suraren ba wai rashin kuɗi bane lalle har yanzu cin hanci da rashawa shine ya kawo haka mun ga mahimmanci yaki da cin hanci da kuma rashawa dole ne mu zama mu ne muke kan gaba ga cewa an kwato yancin yan Najeriya musamman ma ma'aikata da masu aikin pension pension shi kuma tsohon shugaban jam'iyyar Labour don Iwan Yawu ya bayyana wannan ra'ayi the fight against corruption is not left and should not be left in the hands of Ibrahim Magu alone yaki da cin hanci da rashawa ba aikin Ibrahim Mago bane shi kadai. Akwai waɗanda ke zagaye da shugaba Buhari da ke hana ruwa gudu. He still has time, but my problem is that lokaci bai kurewa shugaban ba don yin gyara kai ina ganin ba ma zai gyara ba. But I know he will not do it. In ji in yawo Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.